احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون Allah ya halatta muku farautar dabbobin ruwa da abin da kogi ya jeho muku rayayye ko matace don amfanin wanda yake zaune a gida ko matafiyi ya yi guzuri da shi kuma ya haramta muku farautar tudu matukar kuna cikin ihramin hajji ko umara ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa gare shi shi kadai za ku koma ranar alkiyama ya saka muku akan ayyukanku